Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 15 ga watan Nuwamban shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin kuma ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samu mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da sabu aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin to kuma bayan kun gaba jin labarai za ku je furicin shugaban najeriya muhammadu buhari cewar zai ƙara himma ga ci gaban najeriya a yayin da yake ganawa da mutanen a bakilin a ziyararsa ta jihar anambra har zuwa yanzu kuma sojoji ke ci gaba da rike mulkin ƙasar zimbabwe abinda suka ce ba juyin mulki ba ne kan haka ne kuma wato muka ji ta bakin farfesa uba ali mamman kan na wato da ya fito daga babban kwalejin karatun yawon bude ido a ƙasar kamaru kuma akan wannan batun ne za mu nemi mu ji ra'ayoyinku akan wannan alamun juyin mulki da ke gudana a ƙasar zimbabwe bayan haka kuma muna ɗauke da labaran wasanni da ƙasar ghana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum An yi wa mutumin da ya daɗe yana mulkin ƙasar Zimbabwe ɗaurin talala, kamar yadda shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya ce, lamarin da ya jefa makomar shugaban cikin rashin tabbas bayan wani mataki da sojojin ƙasar suka ɗauka wadda ke nuna tamkar sun hambare gwamnatin Mugabe ne mutumin da ya shekaru 37 yana jan ragamar mulkin ƙasar. Rahotanni a kafofin sada zumunta sun nuna cewa ana zaman a birnin Harare babban birnin ƙasar har ma wasu wuraren kasuwanci suka rufe da wuri. a jiya talata tankunan yaƙi suka mirgina kan titunan harare babban birnin ƙasar kwana ɗaya bayan da babban hafsan sojojin ƙasar janar constantino chiwenga ya gargadin cewa zai ɗauki mataki idan shugaba mugabe bai tsaye da kakkaɓe magoya bayan mataimakin shugaban ƙasa emerson da ya kora a jam'iyyar zanu pf mai mulkin ƙasar ba sojoji sun kama tashar talabijin ta ƙasar a safiyar laraban nan inda suka ce muna so mu fito fili karara mu bayyana cewa wannan ba juyin mulki ba ne in ji kakakin rundunar sojin ƙasar manjo janar sb moyo ya ci gaba da cewa abin da dakarun zimbabwe suke yi shine taka birki ga taɓarɓarewar harkokin siyasa da zamantakewa da ci gaban tattalin arzikin ƙasarmu wadda idan ba a tunkare shi ba zai kai mu ga mummunar zub da jini ƙasar ingila wacce ta yi wa zimbabwe mulkin mallaka tana kira da akai zuciya nesa bayan da abin da yake ƙara tabbata a zaman juyin mulki ga shugaban zimbabwe robert mugabe tsohon madugun 'yan tawaya a gwagwarmayar nema a kasar independa a wajajen 1970 mugabe yana ci gaba da dangantaka mai tsami tsakaninsa da birtaniya kasar da tare da amurka da ƙawayensu suka zargi mugabe da jagorantar keta 'yancin bil'adama a harabar ofishin jakadancin zimbabwe da ke london yan hamayya suka fara murna da safiyar laraban nan bayan da aka fara ganin alamun kawo ƙarshen mulkin shi robert mugabe Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson wanda ke ziyara a Myanmar ya bayyana damuwa kan rahotanni masu sahihanci da suka nuna mummunar cin zarafi ta ko'ina da jami'an tsaron kasar ke yi da 'yan banga a jihar Rakhine. Duk da haka ya ce ba shawara ce mai kyau ba a azawa kasar takunkumin kare tattalin arziki. Tillerson wanda ya magana a gefen shugaban kasar, an san suci. ya ce bai ga ta yadda takunkumin karya tattalin arziki kan kasar baki ɗaya zai taimaka wajen warware matsalar ba sai dai ya ce kila a auna ɗaiɗaikun mutane da takunkumin a ganin su hakan na zai iya tasiri tilasin ya ce bayyana ya sake bayyana cewa amurka za ta ba da ƙarin gudumawar kuɗi dala miliyan 47 ga 'yan gudun hijira na rohingya wadda ya kawo din tallafin da amurka ta bayar game da wannan rikici a bana zuwa dala miliyan 87 shugaban sansuci da take mai da martani ta gode wa sakatare tilasin saboda fahimtar kalubale da ke tattare da wannan rikici tare da zama mutumin da bai yanke hukunci kowane bangare akan wannan rikicin ba china ko kasar sin za ta tura jakada na musamman zuwa koriya ta arewa kamfanin dillancin labaran kasar xinhua ya ce song tao shugaban sashen harkokin wajen jam'iyyar communist mai mulkin kasar zai yi tattaki zuwa koriya ta arewa a ranar juma'a domin ya tattauna da jaman ƙasar kan sakamakon babban taron jam'iyyar ta communist rahoton bai ba da wani ƙarin bayani ba kan ziyarar da zai kai pyongyang china ce babbar abokiyar cinikayyar koriya ta arewa kuma ƙawarta ta fuskar diflomasiya amma dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ya yi tsami a baya bayan nan hukumomi a beijing sun fusata da pyongyang saboda ci gaba da gujin makaman nukiliya da masu linzami a matakin bijirewa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka ƙaƙaba mata har china ma ta goyi bayan wasu takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta aza ƙasar a baya nan shugaban amurka donald trump ya yi kira ga china da wasu ƙasashe masu faɗa a yankin su ƙara azama na warware wannan rikici a makurɗin na koriya a jawabai da ya a lokacin ziyarar kwanaki goma sha biyu da ya kai shi ƙasashe biyar a yankin na asiya wadda ya kammala ba da juma'an nan ba sai dai china tana fargabar cewa idan aka matsa har gwamnatin kim jong un ta faɗi ita china za ta fuskanci tururuwar 'yan gudun hijira wadda zai hana hukumomi da ke beijing wato wata kafar sa ido kan koriya ta kudu labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai a kudu maso gabashin najeriya na cikin yini na biyu kuma wakilinmu alphonsus okoro igwe ya aiko mana da rahoto akan wannan ziyarar igbo is nigeria and nigeria is igbo goals are inseparable. We must therefore continue to commit ourselves to the development of Nigeria. Shugaba Muhammadu Buhari kenan na cewa da Ibo da Nigeria tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ne babu wari. Saboda haka wajibi ne mu kasance ga gina ƙasar mu Nigeria inda za a gan muna karfafa haɗin kanmu ba tare da kaskanta al'adunmu ba. Inda kowa na iya cimma burinsa ba tare da an kyamace shi ba. Inda muna iya bacci da idanunmu biyu a rufe da fatan cewa gobe zai fi fa'ida. Haka shugaba Buhari ya ce a jawabinsa a Abakaleki babban birnin jihar Ebonyi a ziyara ta farko da ya kai wa yankin kudu maso gabashin Najeriya jiya Talata inda dubun dubatar mutane suka fantsama kan tituna don su tarbe shi. A nasa jawabin gwamnan jihar Ebonyi injiniya Dave Umahi ya bayyana farin cikinsa da cewa. Umahi ya ce jama'a su gama shugaba Buhari suna son sa idan har da gaske suna son sa to su tafa masa ya kuma godewa shugaba Buhari bisa kokarinsa wajen tabbatar da ci gaban jihar koya mutanen suka ji game da zuwan shugaban kasar musamman dai Hausawa mazaunan Abakaliki suna ni Alhaji Jani Umar sarkin cikin akuyan Abakaliki ina munna da zuwan babban bakonmu babanmu shugabanmu da ya zo wurinmu kuma mun ji daɗin zuwan da ya mana wannan zuwan ya faraka mana mu al'umman Hausawa da muke cikin garin Abakaliki wato ya kama da wani haɗin kai ne yanzu gaba ɗaya wanda da can gaba ɗaya mutane suna ɗaukar mu kamar ba mu ba mu ƴan wasu ba. in yi son sa sokoto mun yi farin ciki da zakkuwa muhammadu buhari a nan jihar ibo mu hausawa mazauna kudu. Suna na aisha muhammad muna farin ciki da zuwan baba yanda ya zo lafiya koma lafiya allah ba mu zaman lafiya allah ya ƙara musu girma da daraja da ɗaukaka. Suna ne maimuna muhammad daga jihar ba a bakalake ina murna da zuwan baba inda ya zo lafiya kuma ya allah mai da shi gida lafiya allah ya ba mu zaman lafiya a najeriya mu. shugaba buhari ya kaddamar da wasu ayyuka na musamman kamar kafa dutsen gina daular kasuwanci ta ebonyi city Mall, da kuma wata gada da ke cikin birnin abakaleke ya kuma anshi sarautar enyo hana daya na ebonyi da kuma sarautar ocho hana daya na kasar ibo a yayin da an nishantar da jama'a da kiɗe-kiɗe da wake-wake kamar wannan Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Bakalekin Nigeria. To madalla a gaida Alphonsus Okwerigwe. Yanzu kuma sai hira sahabu Aliyu da Farfesa Uba Ali Muhammad na babban kwalejin karatun yawo bude ido a ƙasar Kamaru a kan batun alamun juyin mulki da ke faruwa a ƙasar Zimbabwe kuma ga yadda hira tasu ta tafi. Menene ra'ayinka game da kwan gaba kwan game da juyin mulki da ake cewa an yi a Zimbabwe? Eh, wato juyin mulkin da aka yi a zimbabwe nan shan ce ba wani abin mamaki ba ne na rinka cewa wannan ɗan taliki ba na taɓa buɗan bakina in zage shi domin ya yi yaƙi inda ya kada gwamnatin mallaka inda eh, ya ba ma ƙasa 'yanci mm. to duk abin da za a yi duk duk duk abin da za a yi shi a rage mishi wani abu to amma yau ya aka yi wannan ƙasa da turawa suka gina aka wayi gari ƙasan nan ta rushe ta rushe ta rushe cak ta zama turbaya ya gama tsofewa amma duk waɗanda eh, suke hannun yan hannun daman shi da waɗanda suke gefen shi domin suna ta wasa da dukiyan jama'a idan sun saka shi ya zama hoto to dole irin rashin karɓan sarauta ta ɓarnin demokradiyya je kawo juyin mulki ba zaɓe ake yi ba ne ya ci gaba da cin zaɓe? Eh, akwai cin zaɓe da cin zaɓe <laughs> Eh, ci gaba ci gaba ga mai haƙon rijiya ne yawa eh, eh, wato zaɓen murɗiya da danniya idi wannan kowa je iya ci <laughs> to to um, farfesa menene matsalar shugabanninmu da ba su so tafiya na san ka ci kayi magana cewa watakila wannan yana daga cikin lalacewar da kasashen afirka suka yi me ke taimaka musu na ci gaba da zama a kan mulki me yasa 'yan ƙasa ba sa iya tashi su nemi hakkinsu su ce babu e wato matsalan shugabannin afirka rashin adalci ne domin in ba kai adalci ba ka taka hakkin bil adam kai kashe-kashe ran tafiya she ka firgita she ka ji tsoro she zamana mulkin nan ta zama kariya gare ka baka yi saka sauka ba eh baka yi saka sauka ba saboda kana gudun ka eh, bai kai wa wani barna eh kai ma wani barna za a hukunta ka to shine matsala farfesa uba ali muhammad ke na babban kwalejin karatun yawon bude ido a ƙasar kamaru a hirarsa da sahabu aliyu jama'a kamar yadda muka riga muka gaya muku akan wannan batu ne kuma muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda kuke kallon wannan al'amari da ke faruwa a ƙasar zimbabwe abinda sojoji suka ce ba juyin mulki ba ne amma kuma yana da alamun juyin mulki shi yasa kan haka ne za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku sai dai kuma kada ku shafa kuna shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington yanzu ko karfe uku kenan da minti goma sha uku uku na rana a nan Washington. Kafin mu buɗe layuka musa a shakata da wannan faifai. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ma da lamun riga mun bude layukan ku sai dai jama'a amin aikin gafara wato karfe uku ne da minti arba'in ko kuma hudu kenan saura mintoci goma sha shida don haka ba kamar da minti goma sha uku bane kamar da farko muna da kira daga jihar kaduna wane ne a kaduna suna na lawan na lawan daga kamfanin fate jaji kaduna to malam lawan na lawan um, abin da yake tafiya a uh, zimbabwe shine gaskiya tsohon nan bai yi adalci ba saboda shekara talatin da wani abu kana kan milki kaman gado gaskiya soja sun yi haƙuri <laughs> saboda haka gaskiya shi ya ja kan shi wannan to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka ba mu bari mu je adamawa kuma wane ne adamawa Umar likita umaru likita ko za ka iya rage rediyonka ko ka kashe ma ka saurari mu a waya ba na kashe yawwa eh, wato abin da yake faruwa a zimbabwe abu ne wanda bai da daɗi amma dai ko da yaya ne bai amma shi robert mugabe ya yi kokari hmm. ya yi kokari tun da shi ya samu musu yanci ya kamata kai zuciya nesa hmm. a taimaka dai a sasanta wannan abu Tuma masha Allah bari mu sake eh. komawa jihar Kaduna kuwa mun gode Malam Umaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam alai Musa. Baba ya ku makeri barka da aiki barka da yamma ne maka fatan alkhairi. Yawwa. So alhamdulillah kamar yadda ka faɗa suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna sauran ka. Idan muka ɗauki wannan abu da yake faruwa a Zimbabwe gaskiya abin abin takaici ne kuma idan muka ɗauka shi Robert Mugabe irin kokarin da yawan nan kasa bai kamata a ce an sami irin wa'annan matsaloli ba kuma sojoji ya kamata su koma daji ne domin su kare gari ba wai suke za su shigo cikin gari domin a samu wannan matsala ba gaskiya ka kamata su duba halaccin da Robert Mugabe yayi kuma muna fatan abin da suka magana suka ce ba juyin mulki ba ne to ai wannan juyin mulki shine ma juyin mulki na gaskiya da haka ya kamata je a san inda za a sulhunta domin a gudu tare a tare ina muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garo ka tashi lafiya to masha Allah mun gode kurai da gaske Alhaji Musa Garo kamar yadda muka riga muka gaya muku to mun samu kira kuma daga fataskum wane ne a fataskum assalamu alaikum sunana gambo barau fataskum to malam gambo bismillah to gaskiya ni ma dai shawarar da nake so na ba wannan tsoho ya kamata ya haƙura tun da dai mulkin nan ya yi shekara talatin kuma da bakwai zai ba matarsa to kaga ba adalci wa 'yan kasa ba don haka sojoji dai ya kamata su tsaya a yi zaɓe na gaskiya kawai su san wannan da za a yi don haka wannan shirin shawarar mu tsoho ya haƙura ya je ya yi to mun gode kwarai da gaske a malam gambo na fataskum bar mu je gura waye ne a gura yakubu moni ne a gura na state to bismillah moni yawa to ni shawaran da zan bayan nan ko da ma ya kamata shi robert mugabe ya huta a madadin shekarun da ya yi dari ba wani abu yana da kyau ya ba matasa su ma su taka nasu rawan ganin to ni shawaran da zan baya kenan to mun gode kwarai da gaske su bi a hankali yanda za a yi ba tare da an yi tashi hankali ba to masha Allah nagode yakubu wani ne daga gora ne za state to mun gode kwarai da gaske bari mu je a jos wane ne a jos alhaji salu ne to alhaji wannan na son magana ne akan rabuwar magazi kaka fasa bismillah bismillah ci gaba da maganar to abin da sojojin nan suke gaskiya ba su da'a ba kamata su masa wani cewa tun da ya kai lokacin da ya sauka ya bari mataimakin su shi ma ya dana ya san shawarar zan ke kenan to mun gode kwarai da gaske bari mu je jigawa waye ne a jigawa Najeriya yawa to muna sararin ka malam eh, wannan magana da gaskiya abin da aradu robert mugabe yi gaskiya ya kamata ya masa afuwa a kasar satire ya yi kokari to wallahi ya yi kokari a dai sai ya kama sojoji shi masa afuwa to to masha eh. Allah mun gode kwarai da gaske da wannan shawara ta ka bari mu je jihar Neja wani ne a Neja Hello Alhaji ya daga jihar Neja to Alhaji ya bismillah To, Islamu alaikum suna na Alhaji Aya Muhammad mai kuma mai shugari karamar hukumar Rafi a jihar Niger. A gaskiya wannan abin da sojojin da suka yi ya kamata domin shugabanninmu na Afirka su ban san adalci ba mutum ya shekara talatin da bakwai sai ka ce gado ga irin su na irin shugaban ƙasar Saji irin shugaban Kamaru ya kamata su kansu faɗa kafin irin wannan ya faru. saboda haka abin da sojoji suka yi daidai duk su gaban da bai san mutuncin su ba kamata a mai irin wannan na gode gidan rediyon amerika mai magana alhaji ya muhammad mai sun kuma mai to mun gode alhaji ya bari mu je jihar nasarawa waye ne a nasarawa Baba Yakubu Makeri barkan ka da warhaka. Yawwa. magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. Hedkwata na jihar Nasarawa kuma sakatare na kungiyar mai Nasarawa. ya gaskiya halin da zimbabwe ta shiga yanzu abin takaici ne kuma guri ya yi kama da mutum mm. don kuwa sojoji suka ce ba juyin mulki suka yi ba da ma alamu na juyin mulki ya tabbata to ni da ban goyi bayan juyin mulki ba sojoji su dawo kan mulki a kasashenmu na afirka yana da kyau shi wannan tsohon ya yi gaba kuma a kawo wanda zai mai gurbin shi ba mace ba to da mun bashir tela kawai kowace kasa ce rata so a yi mata juyin miliki haka su sojoji su gaba da miliki ba bai kamata ba ah, ya yi kai wani tsohon ya kauce a kawo wanda zai gaje shi amma ba mace ba to masha Allah masha Allah malam Bashir Tela bar mu je Bauchi mu dauki kira ta karshe wane ne a Bauchi to da alamar malam na Bauchi layinka ya katse mun gode da waɗanda suka kira mu a wannan shiri to madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice wasanni a takaice Za mu soma labarin wasannin ne da wasannin cikin gida inda mai koya da Blasters wasa kusa fiya ya fito karara ya ce lallai ya yi imani kwalliya ta mai da kuɗin sabuli dangane da tsarin da ya gabata na jarraba 'yan wasa sabbin jini domin shi nufinsa da waɗannan yaran nan nan gaba su ne za su ɗaga tutar ƙasar kuma alhamdulillahi zuwa sabuwar shekara ba zai rinka canza 'yan wasannin da zai rinka kira suna masa wasa ba zai dogara ne ka cukam akan waɗannan kuma yana nufatacin kofin afirka ne ga baki ɗaya ko ana ha maza ko ha mata kusafiya ya faɗi haka ne bayan da black stars sun kai kunnen doki da ƙasar egypt a cape coast a karawar ƙarshe na samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya a rasha ƙasar masar da tuni ta samu shi shiga haka Najeriya da Senegal. Yanzu dai ya tabbata. Mai koye da kuma sasan tikotoko wasa Steven Pollack ya kula yajejeniyar shekaru biyu da kotoko wadda a da a matsayin rikon kwarya yake mata aiki. Haka ya tabbata ne a kan sashen zumunta na Asanti Kotoko. Haka kuma Kotoko na nan tana zarwancin tsohon dan ta Ahmed Turi wadda yanzu haka yake tare da Asak Musa Cote d'Ivoire da nufin saka mata leda yanzu bari mu duba wasu kasashe da sun ka samu nasarar samun damar zuwa gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 da za a yi a kasar rasha na farko dai ita rashin kanta sai brazil iran japan switzerland mexico saudiya spania masar nigeria ireland panama sweden jamus uruguay argentina da senegal kaɗan kenan a cikinsu to amma ƙasashe bakwai ne ka kacal sun ka taɓa cin kofin na duniya ƙasar brazil sau biyar tana lashe kofin sai jamus hudu england ɗaya spaniya ɗaya faransa ɗaya yurga biyu argentina biyu sai sakamakon wasu wasannin sada zumunci da an ka yi cikin makon nigeria ta lallasa argentina ci hudu da biyu sai jamus da faransa da sun kai biyu da biyu brazil da england kuwa ba karibin da mu sai kuma rasha da spaniya da sun kai uku da uku da wannan labari zan da sa'a baya a labarin na wasanni Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. a ci gaba da tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da bangladesh karamin sakataren ma'aikatan harkokin wajen amurka mai kula da harkokin demokuraɗiyya thomas a shannon ya gana da sakataren harkokin wajen ƙasar ta bangladesh sahidul hek a dhaka sun ko tattauna ne yadda za a ƙara danƙon haɗin kan da ke tsakanin tsakaninsu akan batutuwan da ke nasaba da harkokin demokuraɗiyya tattalin arzikin ƙasa makamashi da yaƙi da ta'addanci haka kuma sun taɓo batun barazanar makamin nukiliyan ƙasar koriya ta arewa da kuma yadda amurka za ta agazawa 'yan gudun hijirar rohingya da ke bangladesh a lokacin wannan ganawar karamin sakataren ya gode wa gwamnatin ta bangladesh na irin hubbasanta game da agazawa 'yan gudun hijirar da suka tsere daga jihar rakini na bama kana ya bayyana matukar godiyarsa na kokarin da ƙasar ta yi na ganin agajin da aka bayar ya kai ga 'yan gudun hijira a bangladesh sama da 'yan kabilan rohingya 600 suka tsallaka zuwa bangladesh daga jihar rakini ta bama tun a farkon watan agustan wannan shekara biyo bayan mummunan hararen da jami'an tsaro da kuma kungiyoyin 'yan daba da ke mara musu suke wa musulmai 'yan kabilan rohingya abinda majalisar ɗinkin duniya ta kira a zaman yunkurin share wata kabila a doron ƙasa simon henshaw shine mukaddashin karamin sakatare mai kula da harkokin yawan al'umma gudun hijira da canza muhalli ya ziyarci 'yan gudun hijira da kuma 'yan ƙasar bama da ke bangladesh henshi ya yaba kwarai wa gwamnatin bangladesh da mutanenta na nuna goyon bayansu ga 'yan gudun hijira kana ya buƙaci gwamnatin ta kasar ta bama ta buɗe ko kuma ta samar da wani yanayi mai kyau da zai samar da kyakkyawan yanayi da zai sa su koma ƙasarsu domin kashin kansu henshe ce kwashe 'yan rohingya su koma ƙasarsu ya dogara ne ga gwamnatin kasar ta bama ya ce ita ce kadai ke da alhakin fara wannan aikin domin ko ita ce za ta samar da wuri tare da yanayin na yadda jama'ar za su koma domin kashin kansu ya ce amurka ta damu kwarai da gaske akan daukacin mutanen da suka bar muhallinsu da sunan gudun hijira wannan ya sa ta samar da kusan dala miliyan arba'in domin gudanar da ayyukan jin kai da zai taimaka wa 'yan gudun hijira har ma da waɗanda suka karbi bakuncin 'yan gudun hijiran sai kuma su waɗanda suka rasa muhallinsu na rikicin jihar Rakhine wanda ya faru tun a ranar 25 ga watan Agusta. Wannan ne ma sa har ya kawo adadin taimakon ayyukan jin kai ga mutanen da suka rasa muhallinsu a Bama da kuma 'yan gudun hijira da kasar. Kudaden da aka kashe musu ya kai jimillar dalar Amurka miliyan 140 a cikin wannan shekara ta 2017. Don haka gwamnatin Amurka take ci gaba da kira ga Bangladesh da ma Bama da su samar da wani tsari na komawar 'yan al'ummar Rohingya zuwa muhallinsu domin ƙashin kansu ba tare da tsangwama ba amurka tana buƙatar gaggauta ganin in kammala samar da tsarin da za a aiwatar da wannan an aiwatar da sakamakon kwamitin nan na kofi a nan ciki ko har da samar da bayanai game da waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki da zumar samar da zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban 'yan ƙabilan rohingya. sharhin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice an yi wa mutumin da ya daɗe yana shugabancin kasar zimbabwe ɗaurin talala kamar yadda shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ce lamarin da ya jefa makomar shugaban cikin rashin tabbas bayan wani matakin sojin kasar da suka ɗauka wadda ke nuna tamkar sun hambara gwamnatin mugabe mutumin da ya shekaru 37 yana mulkin kasar rahotanni a kafofin sada zumunta sun nuna cewa ana zaman ɗarɗar a birnin harare babban birnin kasar har ma wasu wuraren kasuwanci suka tashi da wuri ƙasar ingila wacce ta yi wa zimbabwe mulkin mallaka tana tana kira da kai zuciya nesa bayan abin da yake ƙara tabbata a zaman juyin mulki ga shugaban zimbabwe robert mugabe tsohon madugun 'yan tawayen a gwagwamar nema kasar independent a wajajen 1970 mugabe na ci gaba da dangantaka mai tsami tsakaninsa da birtaniya kasar da tare da amurka da kawayensu suka zargi mugabe da jagorantar keta 'yancin bil adama sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wadda yake ziyara a myanmar ya bayyana damuwa kan rahotanni masu sahihanci da suka nuna mummunar cin zarafi ta ko ina da jami'an tsaron kasar da 'yan banga suke yi a jihar rakhine duk da ya ce ba shawara ce mai kyau ba a za kasar baki ɗanta takunkumin karya tattalin arziki duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen hausa da muryar amurka yanzu a madadin daukacin ma'aikata na sashen hausa da muryar amurka musamman ma sahabu Ali da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da kuma injiniyan mu na wannan dare babaya ko koma ne daga nan sashen hausa da muryar amurka da ke sallama a kwana lafiya allah babu alheri na nasa amin summa amin